This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a intanet. Masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu a zangon FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad. da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. sauraron mu assalamu alaikum ta kuce halima jumrau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan maraicen lahadi 31 ga watan janairu da fatan duk kunanan lahiya kayan mu ci gaba ga muhammad lalo da kanin labaran duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne shugabannin ƙasashen Afirka su tashi tsaye domin ganin an shawo kan rikicin Burundi kafin ya ƙazance. Yayin da ake shirin fara zaman sasanta rikicin Siriya wasu jerin hare-hare sun halaka mutane da dama a Damascus. Dan wasan kwallon tennis daga ƙasar sabia Novak Djokovic ya lashe gasar Australian Open bayan da ya doke Andy Murray na birtaniya. To yau ba za mu samu zarahin kawo muku shirin bishara na Grace Alheri Abdu ba da fatan za ku gafarce mu amma muna ta da rahotanni biyar hudu daga Najeriya ɗaya kuma daga jamhuriyar Nijar. Za ku ji duka waɗannan rahotanni bayan cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. a yau lahadi sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga shugabannin ƙasashen afirka inda ya ce bai kamata a rinka nuna jinkiri ba wajen kokarin shawo kan rikicin ƙasar burundi domin mutane na ci gaba da mutuwa yayin da ke ganawa da manema labarai a gefen taron kolin ƙungiyar ƙasashen afirka da ke gudana a habasha mr ban ya kwatanta rikicin na burundi a matsayin wani lamari da ya kamata a tashi a kare mutuncin ɗan adam ban ya kara da cewa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan shugabannin ƙasashen afirka su yi magana da murya ɗaya ya kuma yi kira ga shi kansa shugaba pierre nkurunziza da ya samar da damar da za a zauna a teburin tattaunawa da dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar a wani jawabi da ya yi a gaban taron ajiya asabar ban ya ce tura dakarun wanzu da zaman lafiya ya zama dole sai dai gwamnatin kasar ta ce yin hakan tamkar mamaya ce ta yaƙi ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka na duba yiwuwar tura dakaru dubu biyar domin daƙile rikicin da ya ɓarke a fara bayan da shugaba nkurunziza ya ayyana shirinsa na neman wa'adi na uku lamarin da 'yan adawa suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar tuni dai shugaban ya lashe zaben da aka yi a bara wasu jerin hare-haren bom sun kashe akalla mutane 45 a birnin damascus da ke siriya a yau lahadi wasu yankunan bakin wake ne suka tada bamabamai biyu a gundumar sayyida zainab a birnin na damascus yayin da ake kai dauki a wani wajen ibadar 'yan shi'a da aka kai wa hari waɗannan hare-hare na faruwa ne yayin da gamar 'yan adawa ƙasar ta siriya ke shirin ganawa da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin ƙasar wato stephen de mistura a can birnin geneva za su yi ganawa ce domin gabatar da bukatunsu da suke so a biya musu kafin su shiga cikin tattaunawar sasanta rikicin siyasar ƙasar ta siriya daga cikin bukatun da wakilan kwamitin masu shiga tsakani suke so a biya musu akwai bukatar janye ƙawanyar da dakarun bashar al suka yi wa wasu yankuna da kuma tsayar da har-haren saman da rashi ke kaiwa a yankunan da ke hannun 'yan adawan a jiya asabar wani mai magana da yawon kwamitin ya ce sun je birnin na geneva ne na musamman domin su tattauna a kan halin yasin da fararen hula ke ciki kafin su tsunduma a cikin ganawar a da ranar juma'a aka buɗe tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya wacce ita ce tattaunawa ta farko da manyan ƙasashen duniya ke marawa baya tun bayan wacce ta ruguje a shekarar 2014 akalla bakin haurai 37 aka tabbatar da mutuwarsu ciki har da kananan yara bayan da kwale-kwalensu ya nutse a gabar tekun turkiya a jiya asabar yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin lesbos da ke girka a daren jiya adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru bayan da masu ayyukan ceto suka tsamo ƙarin gawawwaki da suka makale a cikin kwale-kwalen sai dai an yi nasarar ceto mutane 75 da suka tsira bakin hauran sun fito ne daga kasashen siriya da afghanistan da myanmar a cewar kamfanin dillancin labaran turkiya wato dogon 'yan sandan turkiya sun ce sun cafke wani mutum da ake zargi da shi da fasakorin bakin hauran ta kan teku sai dai ya musanta aikata wani laifi domin a cewarsa shi ma akwai iyalansa a cikin kwale labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to ana ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin rasha da turkiya bayan da ƙasar ta turkiya da ƙungiyar tsaro ta neto suka yi zargin cewa wani jirgin saman rashan ya ratsa ta sararin samaniyar turkiya ministan harkokin wajen ƙasar turkiya ya ce jirgin rasha mai lamba su 34 ya shiga yankin turkiya a ranar juma'a da misalin karfe 10 saura kwata na dare wato agogon yankin duk da cewa an gargaɗi jirgin akai-akai shugaban ƙasar turkiya ya kuma gargaɗi rasha da cewa za ta ɗanɗana kuɗarta idan har ba bata sauya salon rawarta ba ya kuma kwatanta lamarin a matsayin rashin sanin ya kamata gwamnatin kasar dai ta ce ta gayyaci jakadar rasha da ke ankara domin ta nuna fushinta kan wannan lamari sai dai hukumomi a moscow babban birnin rashan sun musanta wannan zargi a kasar ta rasha har ila yau hukumomi sun ce wasu mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu ciki har da kananan yara uku bayan da wata gobara ta tashi a wata ma'aikata da ke moscow masu bincike sun ce wutar ta tashi ne a daren jiya asabar a wata masaka wata kungiya mai rajin kare kananan yara a kasar ta ce ɗaya daga cikin yaran da suka mutu jariri ne yayin da rahotanni ke cewa waɗanda suka halakan 'yanci rani ne an dai kwashe sawa'i da dama kafin a shawo kan gobara kuma zuwa yanzu babu wani bayani da ya nuna inda wutar ta samu asali a ƙarshe ɗan wasan ƙwallon tennis daga sabian novak djokovic ya lashe gasar australian open a karo na shida bayan da ya doke abokin karawarsa ɗan burtaniya andy murray cikin zangon wasanni uku da suka buga a wasan na ƙarshe 'yan wasan biyu sun nuna bajintarsu a zagaye na uku inda mare ke gaban djokovic da maki shida da biyar sai dai djokovic din ya yi wato kukan kura ya lashe zagayen da maki bakwai da biyar wannan nasara ita ce ta goma sha ɗaya a manyan wasanni da djokovic ya lashe a rayuwarsa ta wasan tennis ciki har da gasar ta australian open guda shida a bara ma djokovic ya lashe gasar ta australian open kafin ya nausa zuwa gasar wimbledon da kuma us open sannan daga baya ya sha kayi a hannun stanislas wawrinka a gasar french open a jiya asabar anglic kaba a ƙasar jamus ta doke serena williams a amurka a bangaren mata a gasar ta australian open labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahmud lalo ya karanto Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir el Rufa'i ya ƙara jaddada manuwar ƙaddamar da kwamitin binciken rikicin da ya faru kwanakin baya can tsakanin sojojin Najeriya da 'yan shi'a a yankin Zaria, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Isa Lawal Ikare ya aiko mana. wannan kwamiti an kaddamar da su su binciki wannan abu da ya faru a zaria a gyalle su da sabon gari har da abin da ya faru a nan tudun wajen kaduna abin da muke so shine a gano me ya kawo wannan tashin hankali mu tabbatar da gwamnati ta iyakan matakai da za ta ɗauka a tabbatar bai sake faruwa ba a jihar kaduna domin abin da muke so shine kowa ya yi addininsa yadda yake so amma ba tare da danna hakkin wasu suna nasu addinin ko kasuwancin su kuma alhamdulillah irin mutanen da muka roƙa su zo su yi wannan aiki suka yadda su yi mutane ne wanda kowa ya san ba wanda zai iya tankwasa su ko ya rudar da su mai shari'a muhammad lawal garba shine shugaban wannan kwamiti na bincike game da wannan hatsaniya muna neman goyon baya da haɗin kai ga dukan jama'a waɗanda za su zo gabanmu ko kuma wanda wannan binciken ya shafa za mu ba da dama ga kowa kuma kamar da doka ta bukata kamar da muka yi alkawali babu wanda ya fi wani a doka kuma babu wanda zai fi wani a gabanmu za mu saurare shi mu ba shi dama shi ba mu bayani kuma duka bayanin da ya yi za mu yi amfani da shi a cikin aikin sakataren kwamitin binciken da gwamnatin jihar kaduna ta kaddama a ranar juma'a nan dabta bala babaji ya ce za su yi adalci insha Allah muna ba ma jama'a tabbacin cewa da yardan ubangiji za mu yi bakin kokarin mu mu yi adalci so mun dauki alkawari kuma muna fatan mu ba da kowa dama ya zo ya faɗi abin da ya sani da abin da ya faru kuma mu yi recommending based on abin da ya tabbata gare mu ba tare da son rai ko nuna wani gata ma wani ba sai dai fa mai magana da yawun kungiyar yan uwa musulmi mi mabiya aƙidar shi'an da ke kula da dandalin harka islamiyya malam ibrahim musa ya ce ba za su halarci wannan zaman kwamiti ba domin sun san ba za a yi musu adalci ba lalle ba za mu samu halartar wannan taro ba babban dalili kuwa na farko dai ita gwamnatin jihar kaduna ta nuna ita ba yar ba ruwanmu bane a wannan al'amari na farko ran da abin ya faru ma gwamnan ya je can husainiya cibiyar addinin musuluncin mu a lokacin sojoji mutane biyar kawai suka kashe amma yana barin wurin suka kashe mutanen da ke ciki sannan suka tsallaka gidan malam a gelle su na ma suka kashe ɗumbin jama'a bayan wannan kuma gwamnatin ta turo motocin kasufda suka share gidan malam yanzu ya dawo tamkar filin kwallo dalili na biyu a cikin wannan kwamiti akwai a wakilan hukumar soja da sauran jami'an tsaro alhali ko wayannan mutane su muke zargi da sun yi wa matanmu da fyaɗe da suka kashe sun kona gawawwaki sun kashe ɗumbin jama'a dalili kuma na uku da ba za mu je ba cikin wannan kwamiti akwai waɗansu mutane guda uku dukkaninsu sun yi rubuce-rubuce cewa suna buƙatan gwamnati ta kashe mu ta rusa mana gida gidaje ta kore mu ta mana abubuwa dai wanda yake sai ka ce mu ba mutane bane amma ba ku ganin wannan wata dama ce da za ku je kuma ku faɗi ku a wannan guri dan a duniya ta gani ai kasantuwar cewa akwai wayannan abubuwan guda uku kuma mu ba mu da wakilci a cikin hukumar ya nuna kenan cewa ko mun je ko ba mu je ba sun riga sun zartar da cewa ba za su yi mana adalci ba to koya wannan kwamitin bincike zai gudanar da aikin nashi tunda 'ya'yan ƙungiyar da aka yi wannan hatsaniya sun ce ba za su halarci taron ba shugaban kwamitin mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya amsa wannan tambaya a'a to ai ba mu gayyace su ba ballantana mu ce ko ya kawo na ƙasa ko bai kawo na ƙasa ba kaga tunda ba mu gayyace su ba babu da wani dalilin cewa a sun ce ba za su so ba saboda haka sai in mun gayyace su lokacin za mu san ya matsayin su gwamnatin jihar Kaduna dai ta baiwa wannan kwamiti makonni shida ne daga ranar da ya fara zama don kawo rahoton sakamakon binciken da ya yi game da hatsaniyar da aka samu da kungiyar 'yan uwa mabiya addinin shi'a da kuma rundunar sojin wannan ƙasa a ranakun sha biyu da sha hudu ga watan Disamba shekarar bara ta dubu biyu da sha biyar a Zaria.

A jihar Kano kuma da alamu an yi sulhu tsakanin kwamitin kula da sha'anin albarkatun man fetur da kungiyar dillalan mai da kuma kungiyar direbobin motocin da ke dakon man fetur ɗin, bayan takaddamar da ta shiga tsakanin su da ta jefa al'ummar jihar Kano cikin wahalar mai. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban labarin. Alhaji Sani Di Dan Fulani shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu manyan motoci da ke dakon albarkatun mai daga yankin kudu zuwa arewacin Najeriya. Yan kasuwa suna saro wannan albarkatun tsakanin Lagos zuwa Calabar zuwa Port Harcourt. Kowa yana da yadda ya samo shi. to kuma in ya zo nan kwamiti za ta tilasta shi ya sai da shi akan farashin da ba zai iya mai da kuɗinsa ba muka ba da shawara a kiyaye a basu saboda su ne suke dan taimakawa in ba samu na gwamnati ba su suna nan ran da aka samu na gwamnati an samu sauki to abu har ya kai ga an samu mai ko an ga mai a gidan mai za a je a je da gidan jaridu da sauransu sai zo da an kama mota da kama mota sai mutanenmu na kudanci da sauran wajaje suka ce fa ku mutanen kano mu fa ba mu sake turo motocinmu ba in ba ku ɗauki mataki ba sai kuma kudurin gwamnati na yin kotun tafi da gidanka na hukunta su masu mai a hana walwalan mota ta je inda za ta je da kuma wannan maganar kotu su ne manya-manyan matsalolin da suka jawo wannan abin gani yadda wannan mataki ya fara dagula harkokin sufuri a kano ya sanya mai rikon mukamin gwamnan kano kuma shugaban majalisar dokokin kano honorable kabiru alasar rum kiran wani taron gaggawa domin sulhunta bangarorin biyu malam bashir dan malam da ke zaman jagoran dillalan man fetur a shiyar kano ya halarci taron. Daga yau muna gaya duk inda memban mu suke a jihar Kano su ci gaba da sayar da man fetur sannan duk inda motoci suke na jihar Kano su shigo kuma mun za mu je dafar yanzu tare da shugaban majalisa za mu tabbata an saki waɗannan motocin don al'umma a rage musu raɗaɗi tun da gwamnati ta gane cewa abin aka yi mana ba a yi mana adalci ba har ta intabene a cikin wannan. Shi ma mai riƙon mukamin gwamnan na Kano cewa yake. mun zauna da su ga baki daya kuma an fahimci juna kuma a ƙarshe an cimma matsaya guda biyu na farko dai sun yarda da cewa maganar yajin aiki sun janye shi na biyu kuma yan kwamiti su ma na gaya musu cewa su dakatar da idan an kama mutum da laifi a kai shi gidajen rediyo kuma akwai ishu na uku da yake damun su na maganar kotu wadda su ma mun ce wannan za a yi hakuri saboda mai girma gwamnan jihar kano baya nan amma da izinin Allah shi ma idan ya dawo za a tabbatar da cewa wannan al'amari za a duba shi kuma za a sami nasara in Allah yarda. Honorable Kabiru Alassar Rim kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano kuma mai rike da mukamin gwamnan jihar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. wajen amina baban sali eh don wallahi ba da fetur mu yan arewa din mun ga a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun mai shi nan jan sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce market ce a matata ne To kamar yadda na shaida muku a buɗe wannan shiri ba za mu samu damar kawo muku shirin bishara wanda Grace Alheri Abdu take gabatarwa ba da watan za ku gahorce mu kuma kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Idan muka leƙa jihar Bauchi kuma wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa nakasassun jihar sun yi taron yin addu'o'in neman zaman lahiya mai ɗorewa a ƙasar Najeriya. Kuma shugaban majalisar nakasassun jihar ta Bauchi har wa yau sarkin makahin jihar Alhaji Abdullahi Jibir shi ne jagoranci taron yin addu'o'in wanda ya samu halartar nakasassu daga ciki da wajen jihar Bauchi. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa alhail kayin wa atubu ilaihi min jami'i ma aka akarifahu qawlan wa hilan harilan wa qa'iban allahumma inni astaghfiruka min kulli zambin. tubtu summa utu, ilaihi wa astaghfiruka lima aradtu bi wa Jakar karimu duniya mu zauna lafiya sharrin jinnu sharrin linsi sharrin shaidan sharrin makarraban shaidan waɗanda duk suke jawo fitina Allah ka mana maganin su Allah ka kubutar da mu daga sharrin fitina wannan shugaban ƙasa namu Allah ka bashi ikon hani da mummunan aiki Allah ka ba shi ikon umarni da kyakkyawan aiki shugabanninmu wa'anda suka suka yi kuskure ubangiji Allah ka shirye su ya rabbi ya ubangiji Allah ka kiya mana kaskancin duniya da na lahira ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya duk wanda zai shigo Najeriya da makirci Allah ka warware kamar ka maida masa makirci wanda zai kulle makirci a Najeriya dan a yi asarar rayuka Allah ka karya shi Allah ka mana maganin su wa'anda suke sanadin kashe mutane ba da haƙƙi ba Allah ka kubutar da mu Allah ka mana maganin su duk mutanen Najeriya Allah ka musu albarka Allah ka shiryar da Najeriya albarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi da mu da kiristotin mu Allah sa mu zauna lafiya duk aqidodin addinai Allah sa mu zauna lafiya yawan cucukan nan Allah ka yaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah Malam Rilwanu Waziri limamin masallacin sarkin makafi ya yi ƙarin haske kan taron addu'ar. A wannan taro makasudinsa muna neman farko farkon mu da muke saka ta samun zaman lafiya in Allah ya bamu lafiya kuma muna neman Allah kai karbi wannan addu'o'i da muke yi ya bamu walwalan arziki da wadata da cututtuka da yake faruwa a wasu gurare ko muke jin labarukan sa muna neman shi ma Allah ka yaye mana albarkan wannan addu'a saboda haka shi yasa amka nemi irin wannan wakati a zauna a nemi alfarma a wajen Allah tabaraka ta'ala da niyan ya karbi addu'o'in mu ya biya mana irin wannan bukatoti jagororin mu kuma muna fatan Allah ya kara musu himma a kiyaye mana su ya sa su zama masu tsoron Allah masu kuma a cin tausayin talakawa yanda aikin da Allah ya dora musu a ba su ikon saukin nauyin yadda za su sauki nauyin da Allah ya dora musu albarka alkur'ani albarka manzon Allah sallallahu wannan ba shine babban burin mu a cikin wannan addu'o'i da muke yi a jihar Bauchi dai kungiyoyin nakasassu kan rinka guda da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo zaman lafiya da kuma kore dukkan fitinu da kan taso Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya To waɗannan addu'o'i na nakasassun jihar Bauchi dai har da ƙasar jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar ɗin kuma gwamnati ta musanta zargin 'yan adawa na cewa wato zargin da 'yan adawa suka yi gami da barazana zuwa kotu saboda yadda sarakuna ke tsoma baki a cikin harkokin siyasa da nihin taimaka ma gwamnati mai ci ta lashe zaɓe mai zuwa a cewar 'yan adawan. Ministan sadarwar ƙasar jamhuriyar Nijar Yahuza Sadisu ya musanta wannan zargi da ya ce ba shi da tushe a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka sulemu muni Barma. To su dai sarakunan gargajiya uwayen kowa ne, su uwayen ƙasa ne. kuma eh, idan ka lura ma ko yakin neman zaɓe kake yi ko wace jam'iyya kake in ka zo sarki zai karɓe ka da hannu biyu to saboda shi na kowa ne to idan wasu suka ce eh, sarakuna wato suna shiga cikin halamuran eh, siyasa to wannan eh, ban abinda na sani da kawai sarakuna su uwayen kowa ne Yahuza Sadisu kenan ministan sadarwar ƙasar jamhuriyar Nijar yake musanta zargin da 'yan adawa suka yi cewa sarakuna suna tsoma baki a harakokin siyasa da nihin taimaka ma gwamnati mai mulki ta lashe zaɓe. Idan muka koma jihar Borno kuma ƙarin bayanin da ya biyo bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai kan ƙauyen Dalori a jiya ya nuna cewa sun yi ɓanna sosai sun hallaka mutane da dama tare da ƙona gidaje masu yawan gaske ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. a ne dai wasu mahara da ake cewa a yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan ƙauyen dalori da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu wannan hari dai shine mafi muni tun shigowar wannan shekarar dubu 2016 da wasu mahara suka kai kan jama'a shirin gani da idanu sun shaida muryar amurka cewa maharan sun shigo da yawan gaske ne sannan suka dinga buɗe wuta kan mai uwa da wabi kuma suka dinga cilla wuta akan gidajen mutane ita ma rundunar sojan ƙasar ta tabbatar wa manema labarai a lamarin cewa waɗannan wannan mahara sun halaka mutane da dama sannan suka raunata wasu sai bata faɗi adadin mutanen da suka rasa rayukan nasu ba da kuma mutanen da suka samu raunukan a sanarwar da mai magana da yawun rundunar sojan shiya ta bakwai kanal mustapha an kai aiki wa manema labarai ya ce yanzu hakan jami'an su na nan na ta aiki na ganin cewa an bi sawon waɗannan mahara ya kuma kara da cewa maharan sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke dalori sai dai jami'an nasu sun katse masu hanzari da kuma tuntuɓi coordinator hukumar samar da agajin gaggawa da shiya arewa maso gabacin najeriya wato alhaji muhammad kanar shaida min cewa su hukumar su kaɗai ta kwashe mutane 36 da suka rasa rayukansu da kuma wasu 36 da suka samu munanan raunuka yayin da 'ya'yan kungiyar sa kai na sibilan jtf su ma sun yi wannan jigila da kuma ita kanta kungiyar red cross gama dai abin da ya shaida min toyo tarho kamar haka ah, mu ma kanmu talatin da shida muka ɗauka akwai civilian jtf eh. wanda sun ɗiba su ma da yawa ah, za su fi goma muna ba da kan arba'in kan a gama talatin da shida talatin da shida ok wanda suka ji ciwo ne ko suka rasa rayukansu wanda suka rasa su talatin da shida kuma ake sun ji raunuka to kuma akwai kamar sama da goma da mutanen civilian jtf suka dauka muna kokarin je a ga kan an hada a lafiya su nan da awa ɗaya muna zaton za su gama insha Allah ka da kamar akwai wannan batu da aka ce akwai mutanen da suka gudu don tsira da rayukansu suka je wani kauye da ake kira gomari kirikiri na ma an samu tashin wani bom ko kuna da wannan labarin eh akwai dai wanda suka gudu suka taru a wani guri da kuma ya dan bafunar bakin wake ya shiga cikin su ya ya tada bom to anan ne ma aka fi samun mace-macen da yawa ah, shi ne shi ne dai wanda da aka samu a babban laruri wanda ya kawo mutane suka mutu a take a guri ɗaya da yawa. so kamar su wannan mutane da suke wannan ƙauyen na suke ai ai mutanen duk an baje ba kowa a garin rahotanni dai na nuna da cewa an kona dukkanin gidajen da ke wannan ƙauye hada da dabbobi da kaji da kuma kayayyakin abinci baki ɗaya, ga kuma ɗaya daga cikin mazauna wannan yankin da ya shaida min yadda abin ya wakana a daren jiyan kamar haka mutanen gari duka sun gudu sun fita babu shigo shigo da sun iso gomari kare kare sai suka sai a wajen suka a sansani a wajen suka suka saya su waye suka tsaya a wajen gomarin eh su eh, mutanen dalorin da suka fito wanda suka gudu daga can garin dalorin eh na suka zo suka suka samu gomari kare kare sai suka fita da kansu gomari kare kare shi ma wani kauye ne eh kauye ne kusa da Maiduguri sai sai mata sun zo sun kai su zo na bindin gawo wannan lamari dai a iya cewa shine mafi muni tun bayan harin da yan bindiga suka kai garin baga ganin da har yanzu ba samu kididdigan irin barnan da aka yi ba da kuma mutanen da suka bace wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba samu komar waɗannan mutane ko kuma kididdigan irin barnan da aka yi na rayuka ko kuma dukiya ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sister, tell me why. There's no reply. See these people, them be bombing everywhere and killing many families. up our guys and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families. up our guys and destroying our harmony. And still corruption just food the community tell me why. I went out one day, started hearing things. I couldn't believe I asked what is happening. Say the group Boko Haram started bombing things and killed many people in the community. And I wish it wasn't ever true and just a dream. Oh my God, please help us stop insanity. Why these people wasting lives like it was nothing? Should we just keep looking and not do something? What a disgrace, people watching in CNN. Cause every day, cause I got many gendered friends asking me when this misery is gonna end. That's why I know we need to shout out, no need to pretend. People then be bombing everywhere and killing many families, trying to jeopardize and destroying our harmony when we supposed to live in peace and unity so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families, running jeopardies and destroying our harmony. And still corruption just through the community. Tell me why, tell me why the land is filled with such iniquity. Tell me why everything they do there's no transparency. No reply, tell them to quit all those calamity. No reply, just harsh conditions why them drink BT. Tell me why, why would they burn a place of worshiping? Them just be killing and they don't regard humanity. All these problems you are facing is painting our minds with pain. With pain. See these people, them be bombing everywhere and killing many families. Trying to jeopardize and destroying our harmony. when we supposed to live in peace and unity so we can proclaim long life and prosperity bombing everywhere To da fatan Allah Ubangiji ya kawo sauƙin waɗannan tashe-tashen hankula yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Lalo zai sake karanto mana labaran duniya amma a taƙaice. To a yau Lahadi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mun ya yi kira ga shugabannin ƙasashen Afirka inda ya ce bai kamata a rinka nuna jinkiri ba wajen kokarin shawo kan rikicin ƙasar Burundi domin mutane na ci gaba da mutuwa. Yayin da ke ganawa da manema labarai a gefen taron kolin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ke gudana a Habasha. Mr. Ban ya kwatanta rikicin na Burundi a matsayin wani lamari da ya kamata a tashi a kare mutuncin ɗan adam. Wasu jerin har-haren bom sun kashe akalla mutane 45 a birnin Damascus da ke Siriya a yau Lahadi. waɗannan hare-hare na faruwa ne yayin da game da 'yan adawa ƙasar siriya ke shirin ganawa da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin ƙasar wato stephen de mistura a can birnin geneva akalla bakin haure 37 aka tabbatar da mutuwarsu ciki har da ƙananan yara bayan da kwale-kwalensu ya nutse a gabar tekun turkiya a jiya asabar yayin da ke wato suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin lesbos da ke girka a daren jiya adadin waɗanda suka mutum ya karu bayan da masu ayyukan ceto suka tsamo ƙarin wasu gawarwaki da suka makale a cikin kwale-kwalen sai dai an yi nasarar ceto mutane aƙalla 75 da biyar da suka tsira bakin hauren sun fito ne daga kasashen syria da afghanistan da miyamma a cewar kamfanin dillancin labaran turkiya wato dogan ana ci gaba da tada jijiyar waya tsakanin rasha da turkiya bayan da ƙasa ta turkiya da ƙungiyar tsaro ta neto suka yi zargin cewa wani jirgin saman rashan ya ratsa ta sararin samaniyar turkiyar To iyakacin shirin kenan baki ɗaya a yau tun da ba mu da shirin dare, saboda haka sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. Ka mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Zabairu mai matala da Ojo na titin bugaje a da magaran ƙasar jamhuriyar Nijar. tare da ya musu gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Chololo wanda Allah ya marasuwa kwanakin baya Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi gafarta mishi ya sa ya huta amin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya karanto labaran duniya da mai hada mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniya mu Mr. Al Santos. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri. da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai kuma gobe litinin da rana idan Allah ya sake haɗa mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.